Batun takun sakar da ke tsakanin fadar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da 'yan majalisun dokokin ƙasar na ci gaba da janyo hankalin jama'a. tinima masu nazarin al'amurra suka yi hasashen cewa takun sakar zai iya yin tasiri wajen kawo cikas ga samar da ababen ci gaban ƙasa a tsakanin al'umma. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake lamarin ba wata muguwar matsala ba ce, amma akwai buƙatar ganin an yi sulhu. Abu ne wanda yake ya kamata a duba a yi sulhu. An samu ɗan saɓani ta wajen fahimtar juna. wanda in an zauna za a daidaita kuma yana gan shi shugaban kasa ya ɗau mataki akwai kwamiti da aka yi wanda shi mataimakin shugaban kasa yake shugabanci ina ga za su zauna za su kira kowa da kowa a zauna a ga yadda za a yi sulhu gwamna abubakar sani bello wanda yake ci gaba da rangadin kananan hukumomin jiharsa a karshen makon nan ya ziyarci ƙananan hukumomin bidda da bako gama abin da talakawan yankin ke cewa sunana mala umar daga lemu nan tsakiyar lemu nake da haka zuwan da ya zo nan mai maraba ɗari bisa ɗari kuna da matsaloli a nan matsala ma ba sai ma haɗi ma ba saukansa ma shi da gayar yanayin garin ko fuska mutum ya mukabila da ya ganin fuska mutum ya san muna da matsaloli ma me matsalolin ku na manya matsaloli ma ta farko ma rashin ruwa ya dabce mu saboda wuta da ba takamaiman ake samu ba ajiza daga nan lemu ba mu da ruwa ba mu da wuta ba ku da ruwan sha ba mu da shi ba wuta matsalar mu kenan gwamnan dai ya sha alwashin samar da ababen more rayuwa a tsakanin al'ummar kananan hukumomin jihar sai dai gwamnan ya mai da martani akan wani faifan bidiyo da ke yawo ta kafofin sadarwar zamani wanda ke nuna cewa an yi ma gwamnan jifa a wajen rangadin. shi wannan bidiyon da an taɓa gomin waya mutane na ce musu ku ba ni bane ku duwa bidiyon da kyau za ku gani ba ni bane mm. wannan abu ne da ya faru shekara 2015 ya sa musu ya daya sun damu domin wani bai ma diba shi kuma wanda ya sa bidiyon sai ya sa a turance sai gwamnan naija ga shi amma shi kuwa bai sa tsohon gwamnan naija ba sai ya sa gwamnan naija inda ya sa tsohon gwamnan naija ne da babu abun nan amma eh, duk wanda ya kalli ko kai ka je ka kalla za ka ga abin da ya faru ne lokacin na tsawa kuma za a ga ba ni ba ne a yanzu dai gwamna abubakar sani bello ya ziyarci ƙananan hukumomi goma sha shida daga cikin ashirin da biyar na jihar niger amma a cikin rangadin akwai wasu shugabannin ƙananan hukumomi da ma wasu masu riƙe da mukaman siyasa da suka samu miyagun kalamai daga talakawansu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya